A yau dai taskar al'umma ta ɗauko muku hoton tsohuwar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Bilkisu Jibrin. Wato jaruma ce 'yar kwalisa a wancan lokaci wacce ta yi watan dabo yayin da al'umma suke ta faman cigiyarta. Wasu dai kai tsaye sun ce jarumar wato ta yi aure. sha daina harkar fina-finai yayin da wasu suka ce a'a jarumar ta fa riga mu gidan gaskiya. To, domin tabbatar da ingancin wannan magana da kuma sahihancin ina jihar martake shin ta riga mu gidan gaskiya da gaske ko kuma auren ta yi wato gidan miji ne ya boye ta shi sa muka zama raba gardama domin kawo muku tabbacin jarumar tana ina. ce cece-kuce da ake ta faman yi a kafafen sada zumunta a kan jarumar yayin da wasu suka mamanta sunan jarumar to mun tuna muku dai sunan jarumar bilkisu jibrin ita wannan jaruma dai kowa ya riga ya san irin fina-finai da kuma rawa ta taka a hausa film industry wato kannywood a baya amma daga bisani sai ta yi batan dabo kuma dai hakan yana da alaka da ko aure ko kuma rasuwa ko kuma dai wani al'amari na daban wanda ba ta ƙasar. To a bincike da muka gabatar daga nan taskar al'umma mun samu tabbacin cewa jarumar fa ba aure ba ne ba kuma barin ƙasar ba ne. A'a jarumar ba ta raye a wannan duniyar tamu. Ina lillahi wa inna ilayin raji'un. Allah Ubangiji ka kanta da rahama. hakan ba zai taɓa zama abin mamaki ba to amma abin da yake dagula al'umma hankali da tunani shine wato a kafafen sada zumunta da wato gidajen tv na youtube da kafafen sadarwa wato an wallafa adadin jarumai bila adadin wa'inda suka riga mu gidan gaskiya daga kannywood daga bangaren chamama wato bangaren su rabili Musa dan Ibro da bangaren Sentimental wato shine bangaren su Alenihu kuma an ga alƙalimar waɗanda suka mutu amma kuma abin mamaki ba a saka jaruma Bilkisu Jibrin ba duk da kasancewar an saka jaruma Safiya a ciki kuma gashi jaruma Bilkisu Jibrin ta fita shahara. to hakan da ya sa mutane da dama suke ganin bata daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya to amma dai a bincike da muka yi da kuma rahoto da muka samu daga wasu gidajen jaridu ta kuma wasu waɗanda suke cikin masana'antar sun ba mu tabbacin cewa jihar marde ba ta rayu ta daɗe da rasuwa to ko me ya saka ba a jero da cikin jerin waɗanda suka mutu a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood? Wannan shine tambayar da take yawo a zukatan al'umma kuma wajibi a nemo amsa.